أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بيانك يا أمواء المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau Allah ya ba mu ikon kai azumi na hudu a jeran wannan azumi na ramadana na wannan shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da takwas jiya Allah ya kaddara ruwa ya sauka wanda ya jawo ba samu damar yin karatu ba Allah ya ba mu ladaniya a darasinmu na ƙarshe Allah ta'ala ya mana bayani dangane da illar mu'amala da munafiki alkawarin munafiki ba ya tabbas tabbacin munafiki ba tabbas bane Allah ya gaya mana baro-baro waɗannan munafukai na madina waɗanda suka yi wa yahudawa alkawari cewa yan an je inda an ce za a fita su daga garin madina to sai dai su fita tare in an yaƙe su za su taimaka musu sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ƙarya suke duk wani abu wato wallahi ya tafi innahum lakazibuna لئن لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون الله يقول لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون bayan da Allah ta'ala ya gaya mana wannan sai kuma zai bamu wata sura wadda za ta nuna mana tsananin tsoron da munafukai da yahudawa suke yi wa musulman da suka tsaya akan musuluncin idan muka rike musuluncin muka inganta imanin gashi ubangiji zai mana bayanin irin yadda yahudawa suke tsoron mu irin yadda munafukai suke tsoron mu kamar yadda ya gabata a magabatan mu kafin mazo sallallahu alaihi wa sallama shine ayar da zamu tashi aya ta nawa ce aya ta goma sha hudu a cikin suratul hajjari na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو يحسبهم جميعا وكلهم يدعى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون نعم Allah ta'ala ya ce jami'an su waɗannan yahudawa da waɗannan munafukai a lokacin da suka haɗa ƙarfinsu guri guda suka yi taron dangi don su yaƙe ku Allah ya ce la yuqatilunakum ba za su ainihin wato iya yaƙar ku ba jami'an suna dunkule din suna tare illa fi quran muhassana gaba da gaba ba za su iya sai dai idan sun shiga cikin wata alƙarya wanda ainihin wato aka kewaye da ganuwa aka ba ta ɗabi'a ta tsaro na musamman to za su iya yaƙar ku amma ba gaba da gaba ba ba za su iya ba au min wara'i judur ko kuma su yaƙe ku ta bayan judur judur jam'i ne na jidar jidar katanga ɗaya judur katangogi wato sai dai idan suna bayan katangogi su laɓe daga bayan katanga da daga ainihin wato yaƙar ku amma su fito fili ba su da wannan ƙarfin zuciyar saboda a can baya Allah ya gaya mana ya ce la'antum ashaddu rahabatan fi sudurihim min Allah sun fi jin tsoron ku sun fi jin tsananin tsoron ku a zuciyarku fiye da yadda suke jin tsoron Allah to wanda yake jin tsoron ka ai ba zai iya yin gaba da gaba ba da ke wajen fada sai dai a boye ba su hon bayyana wani shadid kare a kan tsoron da suke muku sun kansu kuna ganin su kaman a dunkule kuna ganin su kaman kansu ɗaya kaman ainihin wato suna da fahimtar juna a tsakaninsu Allah ya ce ba haka bane ba su hun bayyana hun shadid wato ainihin gabarsu da ƙiyayyar junansu da rarrabuwar kansu mai tsanani ne a tsakaninsu yanzu ka tafi su kana kallon waɗannan turawan nan da baturan ingila da baturan faransa da baturan amerika ba kansu ɗaya ba a kan yare kawai wanda ainihin wato zai bar yaren yanzu kalli kalli wannan ƙasar da ce makociyar kamar ɓangaren ingilishi daga ɓangaren faransa saboda yare kawai dubiyar yadda ainihin aka sha maka sai waɗancan masu yin yaren ingilishi ba a barin su abin nan ba su kullum suna kukan neman yancin su saboda kawai sun zaɓi yaren ingilishi ba su zaɓi yaren faransa ba akan yare kawai akan jins ɗan wandan nan da ake sawa in ka sa kalar wandan da ainihin wasu amerikawa da suke so suke sawa faransawa na jin haushinka ba kansu ba a haɗe ka ba kansu a lalabe yake dangane da tattalin arziki dangane da al'adu dangane da san mamaye kasashe da sauransu ba su hun bainahum shadid da asabuhum jami'an dan Allah ya ƙara fito da wannan ma'anar sai ce kai da kake kallon su kana kana sun yi kungiyar tarayyar su sun yi kungiyar sojojin sun yi tattalin arziki iri daya sun yi kaza sun yi kaza Allah ya ce kana tsammanin su jami'an ne su kana tsammanin su a haɗe kansu yake amma wa qulubuhum shatta zuciyarsu a rabaske ba su ƙaunar juna sai dai dillacin ƙaunar junansu idan abokin faɗansu ya zama musulmai ne to sukan manta da gabar da ke tsakanin a nan kam za a iya haɗa kai wa qulubuhum shatta da Allah ce zalika wannan ishara zuwa ga mai wato itara zuwa ga abubuwan da aka ambata abubuwan da aka ambata shine abin da ya bayyana tsoronsu tsakaninsu da musulmai sannan abin da ya nuna rashin haɗin kansu ne aka ambata kan kalar za ka tsammaci kansu ɗaya amma a rarraba suke wa ko shakka me yasa suka zama haka Allah ce zalika bi annahum qaumun la ya'qilun saboda ba su da hankali haduwar gangan jiki ba ita ce haduwa ba mu a matsayin mu na musulmai sai mu dauki darasi daga wannan idan za mu haɗu a gan mu tare kullum muna haɗuwa a guri ɗaya idan ya zamana mu ma wato ainihin buri boko ne an gan mu kamar a haɗe amma mu a lalabe to akwai matsala shi yasa kullum haɗuwar zuciya fahimta iri ɗaya wato ta fi tasiri wajen ɗorewar mu'amala fiye da a ce gangar jiki ta haɗu amma kuma ba a ƙaunar juna ko 'yan siyasa za ka ga sun haɗu wannan ya zo wannan ya zo an yi maja amma idan wato ainihin ba a haɗu a kan manufa ba sai da kuma sun dawo suna yaƙar junansu da kansu ko ba a yi to wannan shine yana koya mana darasin mu yi kokari zukatan mu kun ga abin da manzon Allah abin da Allah ya ce masa wa allafa baina qulubihim bai ce wa allafa baina ajsamihim ba haduwar zukata ita ce muhimmiya Allah ka daga zukatan mu akan gaskiya na'am dalika bi annahum qawmun la yaqilun sai ce كمثل الذين من قبلهم قريبا وبال ولهم عذاب Allah ta'ala zai ba da misali misalin wato ya gabata misalai da guda biyu su gabata akwai yahudawan banu ƙuraiza sun yi ƙarfi kwarai da gaske a madina suka ci amanar zamantakewa suka karya alkawarin da ke tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da musulmai wannan ya jawo ƙarfinsu dukiyarsu ba ta masa amfani ba aka kore su daga makka misali na farko kenan misali na biyu wanda Allah ke buga mana nan misalin ƙuraitawa kalli karfin ƙuraishawa in ka kwatanta su da karfin da musulmi suke da shi a wannan lokacin kalli yawan ƙuraishawa wanda Ghatafan da sauran larabawa da ke kewa da maka gaba ɗaya sun mara musu baya suka tsawo filin yakin badar sun ɗebo abin da za su iya ɗebo wani duk abin da suke ci na makamai sun yau tanadin abinci sun tsawo da matansu don su ƙara ziga su ka san dan adam ko rago ne yakan yi dan kazar kazar a gaban matarsa zo su ma matan su zo Allah yana buga mana wannan misali sai ce ka sanin labera min qablihim ko qariban Kamar misalin waɗannan da suka gabatar su nan kurkusa su ne Yahuda, banu ƙureza da kuma quraytawa waɗanda suka yi faɗa da wannan annabin da jama'a da ke tare da shi su waiwaya baya kaɗan su ga yadda Allah ya da waɗancan kuma waɗannan sun fi su ƙarfi sun fi su yawa sun fi su makamai sun fi su komai amma su waiwaya su ga yadda Allah ya da su kamar sanin lalina min qablihim qariban Allah ya ce za ku wa bala amrihim sun ɗanɗani wa bal abinda ake cewa wa bal almar'a abdar guri ne aka aka aka ware domin kiwon dabbobi amma sai aka shuka ciyawa wadda duk dabbar da ta ci mutuwa za ta yi shine wabal sunansa wabal guri ne na kiwo amma wanda aka tanadi ciyawar da za ta kashe dabbobi to Allah ta'ala sai ce zaqu wa bala sun ɗanɗani dafin wato ainihin su sun ɗanɗani dafin wato rashin bin umarninsu da kare alkawarinsu da sabawarsu abin da ya same su su suka jawo a kansu to abin bai kare daga nan ba Allah ya ce lahum azabun alim in an je lahira kuma akwai azaba ta musamman azaba mai raɗaɗi wanda Allah ta'ala ya tare da musu Allah ya kiyaye mu na'am كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين نعم سو كنت banu banu banu nabiyar kafin a je a yi a din akwai alkawarin reniya da aka yi tsakaninsu su da yahudawa waɗanda Allah da kansa ne ya ba mu labari su da kansu suka yi wa yahudawan banu nabir su munafukan madina suka yi wa yahudawan banu nabir alkawari la'in ukhrijū la la'in la'in ukhrijtum la nakhrujanna ma'akum wa in qutiltum la nansurannakum wannan ba alƙawari bane in dai aka ce za a fidda ku daga garin Madina wallahi sai dai a fidda mutane amma ba za mu taɓa bari a fitar da ku ba kuma in aka ce za a yaƙe ku to sai dai a yaƙe mu tare wa in qutiltum la nansurannakum mun muku alƙawari wallahi in an yaƙe ku za mu taimaka muku da duk abin da kuke bukata na taimako alƙawari na uku wala mu nuti'u ofekun ahadar abada ba za mu taɓa yi wa wani ɗa'a a kan abin da zai cutar da ku ba Allah ya warware duk wannan magana Ya ce duk ƙarya suke la in ukhrijuna la yukhrijuna ma'ahu kuma wannan shine abin da muka ga ya faru an kori kore yahudawan barin da dai daga madina ko ba kore su ba munafikai sun bi su ba su bi su ba an yaƙi yahudawan barin da dai sun taya su ba su taya su ba sun ce wala nu zai ofe kuma adal abada ba za mu yi wa kowa da'a ba a kan abin da zai cutar da ku ba su ga wannan alkawarin ba ma gaba ɗaya sun warware shi ne Allah ke cewa kamar salin shaitan kamar shaitan ne kamar misalin shaitan ne idan qala lil insan ukfur yayin da yake shi da dan adam kafircewa Allah kangarewa Allah sai shi kuma dan adam ya rutu da wannan magana da shaitan ya masa wannan wasu waswasi na shaitan sai ya bi shi sai ya kafircewa Allah falamma kafara yin da ya tabbata wannan mutum ya bi waswasin shaitan ya kafirce wa Allah ala sai ce dan yace inni bari minka na barranta da gare ka ba ni ba kai eh amma ya kara cewa inni akhafu Allah rabbul alamin ke dan ne ba eh saboda arhata kawa eh wai ma yana tsoron Allah eh inni ace inni akhafu Allah ina jin tsoron Allah rabbul alamin ubangiji da nake kai ma'ana masalul munafiqina fi tazyinihim ash-sharr wal fasad al-yahud li yahud bani nadir wato misalin munafukai wanda suka tsawata wa yahudawan banu nadir suka tsawata musu sharri da barna shine karya alkawari da yaudara da kokarin kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan misalin ka misalin shaytan kaman misalin shaytan ne in qala lil insani fi dunya ukfur billah yayin da ya ga dan adam a duniya yake kafin cewa Allah falan ma fara dalika al-insan yayin da wannan mutum ya kafirce wa mata ala al kuma ya mutu akan kafirci wa bu isa yawmal qiyama ranar al-qiyama aka tare shi wa wajala masira husayi ya samu mummunar makomarsa nadima sai nadama saboda ainihin ya rudu da wasu wasin shedan wa an tattabi'a ala shaytan sai ya ce ai dan da ya ja masa allazi qala lahu inni bari'un minka yace ya barranta da gareji wa min kubrika yace kuma ya kafirce ya barranta da wannan kafircin ma inni aqabu Allah rabbul alamin to waɗannan duk wannan yaki ba zai amfani kowa ba ba zai amfani shi mutumin da ya bi wasu wasan shedan ya kafirce ba kuma ba zai amfani shaitan wanda ya je lahira ya ce inni asabu la rabbul alamin ba ba zai masa amfani ba Allah ya ba da labari na irin wannan lokacin da yan aljanna wato suka shiga aljanna Allah ya sa muna ciki waɗanda ma sai da aka cece su sannan suka shiga su ma sun samu dama sun shiga to waɗanda suka bi shaidan suna ganin wannan abin da yake faruwa sai su tafi wajen shaidan su ce aikacin da kai ce masa shi suka bi a duniya saboda aka shi ma ya kamata ya yi kokari tunda ya ce zai ce zai to duk wanda kaji ya ce zai ce ce ka a lahira wallahi karbi da shi wannan ce ne idan annabi sallallahu alaihi wa sallama zai jira babu wanda manzon Allah ya buɗe baki ce zan cece ka an Allah ya Allah ya masa alƙawarin zai fito amma bai taɓa cewa wane zan cece ka a lahira bai taɓa faɗa ba kuma ba wani sahabinsa da ya buɗe baki ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zai ceci wane ba taɓa yi ba kuma bai taɓa bari wani ya nuna shi ya ce annabi za ka cece ni abin da zaka yi ka roƙi Allah ya ba da cetonka kuma ka yi abin ka cika sharaɗin Allah sharaɗin Allah kar ka mutu da kafirci sharaɗin Allah wanda ne cece ka ya zama ya jira Allah bai yi gaban kansa ba bai yi gaban kansa ba da aka nan ala shaitan yayin da suka je suka samu shaitan akan ya cece su wa ala shaitan sai shaitan ya ce da su lamma quriya al yayin da ai kammala hisabu an gama hisabi kowa ya san makomarsa inna allaha wa'adakum kila zai wa'azi inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi Allah ya muku alkawari alkawari na gaskiya wanda ya bi manzon Allah zai shiga aljanna wanda bai bi manzon Allah ba zai shiga wuta wanda ya bi shari'a ya tsira wanda ya juya wa shari'a baya ya halaka kuma ya ce zai ainihin hisabi kuma wanda ya daidai ya shiga aljanna wanda ya ba daidai ba ya tafi wuta Allah ya alkawari alƙawari na gaskiya wa atukum ni kuma ne muku alƙawari kamar yadda Allah ta'ala ce ya iduhum wa yumannihim wa ma ya iduhum shaytan illa ghurura shaidan baya wani alkawari sai na yaudara sai na ƙarya yace na muku alkawari to na saba wa ma kana li alaikum min sultan ba ni da wata fawa ba wani dole da nake da shi ba wani sirrin automatiki da nake da shi wanda da shi ne na turfa saku, ku bar Allah ku bi ni kamar yadda hausa ake ta allan waye suna nufin alimin sirri eh wa ma kana li alaikum min sultani ban da wata fawa ban da wata hujja mai karfi da na baku illa an da autukum kawai dai na kira ku fasta da kulli, kuka amsa min kira ba hujja ba dalili to yau ga matsayin da kuka samu ku bala da lumuni kan su zarge ni wa lumu anfusakum ku zargi kawunan ku Allah ya ba ku hankali ya aiko muku da annabi ya aiko muku da littafi annabi ya bar muku sa da alqur'ani da aka aiko yanzu babu hujja ko ɗaya daga alqur'ani ko daga hadisi da babu kuka bar hankalinku kuka bar shari'a ku ko bar littafin ku da sunnarsa kuka daina haka kawai to ku je ku zargi kanku ma ana bi musri'ikum ni ba na ni ba zan iya ceton ku ba ba zan iya kawo ku dauki ba ba kuma zan ainihin karɓi kururuwar ku ba in ka ji mutum a ruwa yana neman ya nutse yana kururuwa me yake bukata agaji ko ya ce ma ana bi musulunkum ni ba wanda zan zo ina muku laki ba ne ina ihun ku taimake ni wa ma an su bi musulunki ba za ku iya taimako na ba ba zan iya taimakon ku ba inni kabar ku ma ajrakum mu'minan qabl duk abin da kuka tara in kuna jin in kuna jin za ku ci ribar biyayya da kuka yi min a duniya kuka bar Allah to ainihin eh, lissafin ku ya kare na bitirce cewa duk abin da kuka yi min kabar ku ma ajrakum mu'minan qabl haka Allah ta'ala ya ce za a yi wannan tsakanin shedan da wadanda suka bi shi Allah ya sake faɗa a cikin suratul amfani. yace wa in zayyana lahum shaytanu a'malahu ambata musu lokacin da shaytan yake kawata musu ayyukan suna aiki wanda ba daidai ba amma shaytan ya nuna musu abin da suke daidai ne eh wa qala shaytan yace da su la ghaliba lakum al-yawma min an-nas a yau dai ba gobe ba ba wani waɗansu mutane suka isa su yi nasara a kau. kuke da nasara in wa inni jarun lakum ni kaina ina tare da ku Allah ya kiyaye kai a shi dan nan dan ne wa inni jarun lakum tunda ina tare da ku ba wanda ya sai ba yayi nasara a kanku kamar yadda yanzu wannan ke jin su samu shiga wajen America suna ga sun fi karfin kowa ba wanda ya isa America na tare da su Rasha na tare da su China na tare su Senegal aika kai kokari shi za kullum nake ga muku fada a duniya da rigima ba a sassa amma mutum ɗaya tak mutum ɗaya tak shi ne abin tsoro a fada kar ka kuskura ka yi fada da wanda ya fi ka kyakkyawar alaƙa da Allah kuma ya fi ka gaskiya akan abin da kuke rigima to ne ya fi ƙarfin ga amma wallahi in ka samu mutum aka ce wannan ya iya sharri ya iya kage ya iya yarfe ya iya munafanci in dai wannan sune makamansa karka ji tsoron faɗa ne ba abin da zai yi ko da yana da mulki ko yana da kuɗi ko mai yake da shi in dai bai tare da Allah in bai da gaskiya a kan rigimar da kuke yi karka ji tsoron wannan in ka ɗauki wannan alayi to za ka zauna lafiya abin tsoro a faɗa ka tsokano wanda yake da kyakkyawar alaƙa da Allah kuma ya fi gaskiya akan abin da ya hada ku rigima to wannan ba shi hakuri wallahi ya fi karfin ka komai talaucin sa komai jahilcin ko kai na sarkin malaman duniya shi kuma sarkin talaucin duniya ya fi karfin ka lallasa shi a zauna lafiya yace wa inni jarun lakum falamma tara'atil bi'atani yayin da aka yi ido da ido tsakanin rundunar Allah da rundunar shedan za a gwamza shedan ya ga abin nan fayi za a yi ga shi fa an fito fili ga tawaga da annaba a cikinta da abubakar a cikinta da umar a cikinta amma wannan tawagar su abu jahil ne su ainihin umayya bin salam ne shaidanu ne a cikinta da ya ga wannan na kasa ala kibai sai da baya wa qala inni bari'un Ya ce na barranta bayan ya hada fadan ba ya zubo su sun taho suna ta kumburi sai kuma yace inni bari'un minkum inni ara ma la tarawna ni ina ganin abin da ku ba ku gani inni akhafu Allah bayyana tsoron Allah wallahu shadidul iqab idan yace Allah mai tsarnin ukuba ne saboda haka yan uwa musulmi lallai ne daga waɗannan abubuwan za mu gane waye ya kamata mu yi mu'amala da shi waye kamata mu dogara da alkawarinsa ba ainihin wasu irin waɗannan mutane ba na'am فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء duk bayan wannan Allah sai ce ba kana mata kuma ko sai ya zama karshen su su biyu da shi shedan da wanda shedan ya zuga ya fitar cewa Allah su biyun Allah ya ce sai karshen su ya zama annabu ma fil nari duka sun zama yan wuta kuma ba wucin gani ba khalidaini biha ko kuma suna masu dawwama a cikin gidan wutan babu wuta ba fita ke dan bai iya fita kansa ba balle ya fita kai to duk wanda ka kama yace na ba ka garanti na yi maka alkawari zan fita kai maza maza ka rubuta shi ka kama annabi kama hadisai masu kyau ka rike kama na filfili da istighfari kai kai to wallahi za ka yi an gane wa zalika jazaa'u zalimina Allah ta'ala ya ce wannan shine irin kala samfur na irin sakamakon da Allah subhanahu ta'ala yake yi wa azzalimai azzalimai anan kafirai waɗanda suka mutu ba su ba waɗanda suke shirka kuma suka mutu ba su ba to irin sakamakon su in sun shiga wuta har abada ba ku ta Allah ya kiyaye na'am يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. bayan wannan kuma sai Allah ta'ala bayan duk mun abubuwa da Allah ya ba mu labari tun daga farkon surar nan Allah ya ba mu labarin yahudawan banu nadir da irin gangancin da suke wa Allah da irin ƙasƙancin da ya same su an gaya mana wannan don mu kauce wa layin da suka bi don kada abin da ya same su ya same ni. bayan wannan Allah ya gaya mana irin yabo da kodawa da yake yi wa muhajiruna kuma ya gaya mana dalili للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله abinda Allah iya biyar da shi kenan sun baro gidajensu sun baro dukiyoyinsu ba don komai ba sun taho neman yardar Allah sun taho don su taimakawa addinin Allah su taimakawa manzon Allah Allah ya ce ulaika humus sadiquna bayan nan Allah ya ba mu labarin mutanen Madina alladina tabawu ad-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim duka mun ji irin labarin da Allah ya ba mu game da su da irin jaban da ya musu da irin wato alkhairin da ya same su bayan nan Allah ya ba mu labarin alladina ja'u min ba'di duk bayan mun gama wannan kuma Allah ya ɗauko mana hoton tunani irin na ainihin kafirai ya wasu ainihin munafikai alladina nafaqu eh, yaquluna li da alladina kafaru min al-kitab duka su ma Allah ya bamu labarin su bayan wannan za an dawo kan muminai Allah ya sa mu cikin su dan kuwa kullum ku duba dan kuka dauko alqur'ani kuna karantawa tun daga bakara har zuwa nan babu inda Allah ya ce ya ayyuhal muslimuna abin da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu baya cewa ya ayyuhal ladina aslamu me yasa Allah yana son ya daga darajar mu kai matsayin mu'minai saboda duk wani alƙawari da ka dauko alƙur'ani ka duba tun daga makara zuwa nan in ka ji Allah ya yi alƙawarin zai ba da nasara sai ya ce mu'minai zan ba in ka ji Allah yana cewa ba zan taɓa bari wanda ba musulmi ba ya samu dama a kan sai ce ba a kan mummine ke cewa in ka ji ya ce ku ne a sama kar ku yi rauni wala ta hinu wala ta zanu wa an su mul'alauna in kuntum mu'minina in tansurullah yansurku dan mata aka ce ya yi wa ladina amanu in tansurullah yansurku wa kana haqqan alaina nasrul muslimina eh nasrul mu'minina wa lam yaj'al Allahu lil kafirina ala al muslimina eh? mu'minina sabila haka za duk wani alƙawari da Allah ya yi zai nasara mu'mina yake yi wa saboda shi mu'mini ne wanda manzon Allah ya ce la yazni zani ya zini wa hukumi mai zina babu yanda za a yi mai zina namiji ne ko mace ya yi zina a daidai lokacin da yake mumini ba zai yi ba yan kaga mutum ya yi zina to musulmi ne ba mumini ba ne la ya sirku shi ne ya sirku wa mu'minun bayan da za a balawa ya sata ko irin masu lafuwa da takalma din nan to ba ne bane amma ba ta zama kafirai ba la yashrabu al-khamra ina ya yashrabuha wa huwa mu'min ba zai taba shan giya ba in dai shi wato ainihin mumini ne shi yasa na taba karanta mana hadisin sa'ad ibn abi waqas yana zaune a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ga wadansu mutane su uku sun zo majalisin sai annabi ya dauki kaya ba wannan sai ya dauki kaya ba wannan sai ya kyale na uku mai bashi ba sai sa'ab ya ce ya rasulullah a ataita hadha wa hadha wa lam tu'ti hadha wa huwa ma'ahum wa huwa mu'minun ka ba wannan ka ba wannan ga wannan shi ma tare da yake da su yake kuma shi ma mumini ne baka bashi ba sai manzo Allah ya ya sa'adu awa muslimun ko kade musulmi ne yace ya rasulullahi innahu mu'minun manzo Allah ya ce awa muslimun ya sa'ad sa'adu kan yi yana ja in ja da manzo Allah sai ji kuma Allah da kansa ya bambanta tsakanin mumini da musulmi qalatil arabu amanna da Allah ya ce ne قل لم تؤمنوا ولكن قولوا aslamna ku dai eh ku ku ce ku musulunta amma kar ku daga matsayin ku har ku kai kanku matsayin mu ne to duk wannan abubuwan da kuke gani yana samu mai yan uwa ba Allah ne warware alƙawarin sa Allah in ya alƙawari bai warware ba mu ne muka tsaya a matsayin da ba wa wanda yake wannan matsayin alƙawari ba yi da mutane cin amana sata fasikanci da makamantar su duk ba aiki mumini bane shi kuma ubangiji kullum yan kun lura da yadda yake kiran mu so yake daga darajar mu yanzu kai ce ya ayyuhal muslimuna sai ce ya ayyuhal ladina amanu ya kullum kai imani ittaqullah ku ji tsoron Allah wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin kowace ɗayan rai kowace ɗaya daga cikinmu kowace rai ta tsaya ta yi duba a tsanake ta ga me ta gabatar don gobe ba fa gobe laraba ba gobe mai gobe alkiyama saboda ainihin ita ita wato duk abin da zai zo in dai an ce zai zo to ainihin wato ana ganin sa kamar ma ya zo ne alkiyaman nan ana ganin ta kaman gobe ne annabi ya ce isu ana wasa'at ka hatayi lokacin da aka aiko ni ni da alkiyama dan abin da ya rage kenan wannan dan bambancin wannan ya da wannan ya wannan dan bambancin yace iya abin da ya rage kenan alkiyama ta aka aiko ni saboda ka aiko manzon Allah alama ce ta alkiyama ta zo dab da dab mutuwar manzon Allah tana daga cikin alamomin tashin alkiyama to Allah ya ce wal tanzu nafsun ma qaddamat li ghanin kun ga Allah ta'ala yana cewa wa rufiqa bis suri fa sa'ika man fis samawati wa fil ardi illa man sha Allah thumma nufiqa fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun وأشرقت الأرض بنور ربها Kun الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء كنت تفعلين ما ذي كما تفعلين amma saboda tabbatin za a yi Allah ya ce wa nufiha an riga an yi motar an yi yazo ba a yi ba amma saboda tabbatin za a yi sai Allah ce nufiha fasa'ika man fi samawati wa bil ardi bai ce ya sa'aku ba sai ce sa'ika duk wanda yake sama da kasar kowa sai ya mutu illa man sha Allah thumma nufiqa fihi ukhra aka sake ainihin wato abin nan busa ta biyu fa idza hum qiyamun kowa da ta tashi da abin da zai zo a wajen Allah kawai ma ya zo ne shi zake to a ta amrul lahi wala tastajilu wa ajra qatil ardu bi nur rabbiha wa wada al kitab wa ji'a bin na? an zo da annaba da su wa shuhada wa qudiya bainahum bil haqq an riga, an yi hisabi to dan Allah ta'ala ya ce wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin kowace rai ta tsaya ta duba ta ga me ta aikata wanda take sa ya amfane ta gobe me ka aikata da iliminka me ka aikata da lokacinka me ka aikata da rayuwarka me ka aikata da dukiyarka me ka aikata zunubai da ka tara wani mataki ka ɗauka na tuba game da su saboda tuban nan ba za a karɓe shi a lahira ba Allah ba zai karɓi da tuban da za a yi a lahira ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa laysat at-tawbatu lil ladina ya'maluna ko ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-ana walal ladina yamutuna wa hum kuffar wanda ya fara tsoro shi in ya tuba ya tuba a banza wanda bai tuba ba sai da ya je lahira ya yi tuba a banza ba a tuba a lahira walal ladina yamutuna wa hum kufar duk wanda ya mutu yana kafiri to tuba ya wuce yan uwa mu rika tuba shi ubangiji ya kwadaitar da mu shi ne rahama shi za ki wasa ba kansa cewa gafurun mai yawan gafara rahimun mai yawan jin kai kuma ya basu da yadahu billahi li yatuba musibun nahar wa yadda hu bin nahar ya tuba musibin laili inda da kai da rana ma yana karɓar tuba inda rana kai tuba da dare ma yana karbar yana ina ina gabantawa saboda haka kada a yi wasa da tuba yan uwa a dage ainihin wato mika al'amura zuwa ga Allah kuma ainihin ayi ayi wa kai hisabi kada yadda kada ka yadda wato ainihin baka yi wa kanka hisabi ba har ainihin wato lokaci ya kure maka wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin wa taqullah Allah ya sake nanata da kuma nan daga wannan magana ta tsoron Allah yace ku ji tsoron Allah inna Allah haqiqa Allah khabirun masani ne bima ta amalu duk abin da kuke aikatawa sannan sai ce ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون الله تعالى يقول ولا تكونوا كالذين نسوا الله kada ku zama kamar waɗanda suka bar Allah suka manta da Allah a kasuwancinsu suka manta da Allah a malantarsu suka manta da Allah a siyasarsu ba ruwan su da wani magana Allah kar ma ka kawo ta sun bar Allah fa an samu an sai Allah ta'ala ya mai da musu da martani sai ya sa suka manta da kansu a wani gurin Allah ta'ala ce na sullaha wa nasiyahu sun bar Allah Allah ya bar su dan Allah baya mantuwa amma yana barin wanda ya bashi kar mu kuskura mu bar Allah ulaika waɗansananka ma'ana waɗanda suka bar Allah suka manta da Allah a harkokinsu har suka kai ga matsayin Allah ya sa sun manta da kansu ba sa tuna ne suka aikata ba sa tuna yaya za su yi salabu da zunubi ba sa tuna yaya za su amfani ilimin da Allah ya ba su a lahira yaya za su amfani dukiyar da Allah ya ba su a lahira sun manta da kansu ba su tana da kansu komai ba Allah ya ce waɗannan su ne fasikai alfasikuna ai alkharijuna an ta'atillah su ne wanda suka fita ga barin yi wa Allah subhanahu wataala biyayya Allah ya kiyaye mu na'am لا يستوي أصحاب النار wa ashabul jannati da 'yan wuta da 'yan aljanna ba za su taɓa zama daidai wa daidai ba tunaninsu daban-daban ne tunanin ɗan wuta daban tunanin ɗan aljanna daban yadda ɗan wuta yake kallon duniya daban yadda ɗan aljanna yake kallon duniya daban mu'amala da ɗan wuta irin da daban ka saba da irin mu'amalar da dan da yake da mutane duk wanda yake da kwaɗayin ya samu aljanna to mu'amalar da ban da wanda ba ruwansa shi dai kawai jari a duniya sun bambanta a bangaren tunani sun bambanta a bangaren mu'amala a ko'ina sun bambanta la ya sauya ba zama taɓa zama ɗaya ba mai ɗabi'ar ɗan wuta a nan za ka samu yaudara a nan za ka samu ƙarya a nan za ka samu cin amana a nan za ka samu yankan baya duk abin da kake sani mai kyau a bangaren mu'amala to a wajen ɗan duniya wanda shi yana aikin ɗan wuta ne a nan za ka samu wannan amma ka samu mu'amala cikin amana da ƙauna ta gaskiya da mu'amala ta gaskiya to wannan an fi sa ran a same su a wanda yake fatan ya samu aljanna in ya mutu shi yasa Allah ta'ala ke tusa mana imani da lahira duk inda Allah zai magana akan imani da Allah sai ce ah, amanu billahi wal yawmil akhir Allah yana cewa adiyu Allah wa adiyu rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in fardu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر saboda waɗannan abubuwa su ne ginshikai imani da Allah da ranar lahira idan ka yarda ka yi imani da Allah kuma ka yi imani da ranar lahira ka yarda abin da Allah ya ta'ala ya zai yi a ranar lahira zai yi to za a samu kai abokin mu'amala ba wanda zai ji tsoron mu'amala da kai amma wanda ba ruwansa da lahira ba ruwansa da abin da zai biyo baya to akwai hadari wajen mu'amala da shi Allah ya ce ulaika hum ko ashabul jannati hum al-faizun ma abuta aljanna waɗanda suke yin aiki dan neman aljanna dan neman yardar Allah saboda ita yardar Allah ita ce kololuwa ita ce ƙarshen abin da ɗan adam na kirki yake nema domin lokacin da dan aljanna Allah ne ce na yarda da kai daga yau ba zan yi fushi da kai ba har abada to dadin wannan yakan sa ya manta ma da wani abu mai suna aljanna wannan kalmar ta fi aljanna dadi to wa abin da dan adam ke nema ita ce yardar to amma ita yardar ba za ta samu ba a lahira sai ka samu aljanna Allah zai da mutum ba zai shi ba sai ya ce ne لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون نعم الله يقول لو أنزلنا هذا القرآن ala jabal kowa ya san abin da ake cewa jabal menene jabal dutse dutse ɗabi'ar da aka san da ita kauri da girma da suka ba dutsen nan na hanyar abuja da ake ce maza zuma irin wannan dutsen kai daga ganin wannan kasan ba za ka tsammaci ka latsa za ka ji ya lotsa ba ko kuwa kauri da ya kare irin dutse Allah ya tafi wannan alkur'ani saboda girmansa saboda darajarsa ba wai kai dan adam ba da ake karanta maka ana karanta maka alkur'ani amma zuciyarka tana ƙara kekashewa ba a ganin alamar tasirin alkur'ani a mu'amalarka ko a zuciyarka ko a ainihin wato ibadarka Allah ya ce wannan alkur'anin da a ce akan dutse muka saukar da shi dutsen nan mai tsauri wanda an san yadda ji a tauri law anzalna hadha alquran ala jabalin Allah ya ce la ra'aytahu khashi'an mutasaddian da ka gashi yana kankan da kai yana tawadu yana lagabe ga Allah kuma yana tsatsagewa saboda alqur'ani ya hau kansa saboda me yake yin wannan min khashiyatillah saboda tsananin tsoron Allah idan wannan shine abin da alkur'ani zai wadusi dan uwa a ce kana dan kasuwa qur'ani ya kasa shawo kanka ka dawo ka irin kasuwancin da alkur'ani yake so a yi kana malam qur'ani ya kasa shawo kanka ka yi malanta irin wanda alkur'ani yake so a yi dan siyasa ka karkato ka yi irin siyasa da alkur'ani yake so a yi gaba daya ga shi muna son alkur'ani gashi muna karanta alkur'ani amma baya da tasiri a rayuwarmu baya da tasiri a kasuwancinmu arewa ma za ka ga masu mulki idan an zaɓe su akan wani mukami ko an naɗa su akan wani mukami za a ɗauki alkur'ani a ba su rataya ko su dafa su rantse akan za su tsare amana ba za su tashi ba ba za su tara rashawa ba ba za su ɗauki ko kuma da duke da ba su ba amma kuma in yana hawa da ta rigarsa a koɗe in ya sauka sai ga zuba magana ma riga yake ba koɗaɗɗiyar mota ba baya sai mota ta musamman sai gida na musamman in ba a yi sa'a ba sai mata ta musamman wannan ba kauya ce ba gidajiya saboda yanzu da kaba ta yi gaba kuma ya rantsa da Allah ba ta amana ba bare duk wata kutar da ake yi yanzu kuje da ake fitowa an je an sami wani gida da kuɗi miliyan biliyan kaza an je makabarta an so zo biliyan kaza an me wannan kuma duk masu yin wannan ba sun yi rantsuwa akan ba za su yi haka ba alqur'ani ga ta a rataye an rataya shi duk da cewa wannan ba muna goyon bayan da haka bane rate alqur'ani ko dafa alqur'ani kai ko da ma rantsewa da alqur'ani ka ce na rantse da alqur'ani a wajen malaman suna kayan bid'a saboda baka samu wanda kake koyi da shi ba za ka ji manzon Allah ya ce na rantse da ubangijinka abu wa rabbil ka'aba wallazi nafsi biyadi wallazi nafsu muhammadin da yake wa rabbal ka'aba ina nan tsarin zaman Allah ba a taba jin inda manzon Allah ya ce uku zubu bil qur'an alqur'ani sifar waye sifar Allah ce amma malamai suka tun da an yi bincike an yi bincike ko guri ɗaya ba a taba samun annabi ya ce na rantse da alqur'ani ba ko da ana ganin in an rantse an rantse da siffar Allah ne amma tun da annabi har ya kare rayuwa shekara ashirin da uku yana annabtar nan bai taba yi ba to barin dole ka ɗauka ya fi yin ko ba ta bari tun da bai taba yi ba sahabbai ba su taba yi ba wannan fa ba wai ma magana azaba ko alajiya ba rantsuwar ma a buɗe baki a ce na rantsa da a annabi bai taba yi ba in akwai malamin da ya taba gani ya amfana da mu kuma har Allah subhanahu wa ta'ala har rayuwar manzon Allah ya rantsa da ita yace la amruka ina rantsuwa da rayuwarka shi Allah ba a tambaye sa in ya ga dama ya rantsa da rana ce wa shamsu in ya ga dama ya rantsa da wuha ya ce wa duha in ya ga dama ya rantsa da alfajr ya ce wa fajr wa layalin ajr duk wannan rantsuwa ce Allah yake amma ba wanda ya ce ta Allah ya zaka ce kar ayi kuma kai kake yi to kai kuma zuwa la yusalu amma ya fa'al Allah ba a ba alun ne lima yuri eh duk abin da ya ga dama sai ko ba wani ya sai tambaye shi kun gane wannan nan sun ba ka dama da ganin wata kullu wato wa tilkal amsalu Allah ya ce waɗannan misalai na zurifu halin da misalai da muka ke bugawa mutane dan su gane gaskiya dan a matso da fahimta kusa da kwakwalan la'allahu yatafakkaruna ta dan su koma gefe su tunani su bar abin da suke yi mara kyau su ainihin zo su riga aikata abin da yake ya kamata su aikata mai kyau Ta kama da ya rubi qurani daga alama lokaci ya gabato abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah ya mu lada wanda muka da kuma Allah subhanahu ta'ala ya taimana na to makon marayu da aka samu shekaran jiya kenan ko inda je ba ya karatu wata budurwa an samu naira dubu goma sha hudu dubu goma sha hudu da dari hudu da ashirin da biyar naira dubu goma sha hudu da dari hudu da ashirin da biyar Allah ya saka da kai Allah ubangiji ya faranta muku ya dauki ta waɗannan malayu Allah ubangiji ya sa bana da samu damar lanka abin da ake samu ana yi kuma Allah ya sa a samu ba su da kauri fiye ma da yadda aka samu ba su Allah ya saka muku da alkhairi duk waɗanda suke wannan taimako Allah ya taimaka musu wanda ma baya da iko Allah ya ba shi ikon taimakawa wanda ya kuma Allah ya tsarkake masa zuciyarsa ya zama domin Allah ya na Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan yace malam menene hukuncin halaccin matar da take jin jam'in sallah daga gidanta? Ina buƙatar bayani. to abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace la tamna'u ima Allah masajid Allah wa buyutuhunna khairul lakum kada ku hana mata in suna buƙatar je masallaci su yi sallah kar ku hana su amma in lada suke so mai kauri mai gwabi alfanci annabi sallallahu alaihi wasallam to su yi sallah a gidajen su ya fi lada wa buyutuhunna khairu lahunna yi sallah a gidajen su ya fi lada to amma sallah a gidajen mata su sallah a gidaje ba a bin su fika saboda bin su fika hadari ne kina daga cikin gida kina bin da ke ji ta fika sai aka dauke wuta ballantana ma a Najeriya da zaki zaki samu kin cikin rude biki san yanzu liman me yake ba yayi ruku'i ya dago yayi waye duk ba za ki ji ba da haka nan ba a ce miki dole sai kin bi sallar nan da abin nan kira waɗanki wanda yake ya dan girma ya ja sallah din ku mata mata gidan da ke da yayanki ba ainihin kuɗa a bayan su ku sallar da shi amma ko dai ki zo masallaci ko ki zo masallaci ki sallar nan ko kuma ki tsallake kadai a gida ko ki nemi danki ko kananki ko wani naki ko mijinki ya jagoran sallah ki bi shi amma kina cikin gida kina bin eh, liman daga yana yana daga waje saboda sadiqa tana kai miki murya wannan kuskure ne ba da yawa za ka ga ana irin wannan ko da dangi za ka mutane sun zauna daga can wajen gidan murtala sai su dauko rediyo su aje a gaban idan liman tun da ana dauka layi idan liman ya rufu ya ji in ya su jira ji to an wata ta dauke gidan rediyon ya za a yi eh ko rediyon naka ta lalace ko na bai faru wannan duka ba daidai ba ne in za ka iya zuwa inda sahu zai kai maka sahu yana liƙe da sahu wannan yana cikin wannan wannan yana cikin wannan wannan yana cikin wannan har zuwa inda ya kure in dai murya za ta je ko ta kowane irin yanayi to wannan kana iya bin kana iya bin sallah amma in ba wannan ba to gaskiya baya halatta ko namiji ko mace mutum ya ce zai fi sallah daga cikin gida ka zo masallaci a yi sallah tare da kai ke ma in kina so ba a hana ki ba amma dai in lada ke so annabi ya ce yin sallah a gida ya fi lada wallahu alam shi ne ko na abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu lafiya